dukkan 'yan Najeriya su tabbatar da cewa sun ɗan tanadi wani abu nasu da za su yi amfani da shi ko wani ɗan al'amura na rayuwa ina ne tabbatar maka duk Najeriya kowa zai zunduma cikin wani yajin aiki. Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ULC a Najeriya kenan, Comrade Nasir Kabir ke jan hankalin 'yan Najeriya su zauna cikin shirin kota kwana ta hanyar tanadar kayayyakin masarufi da ma na bukatun yau da kullum. domin shirin tunkarar yajin aikin da za su fara gobe idan Allah ya kai mu a ko'ina cikin Najeriya. Ko a makon da ya kare ma, sai da gwamnatin kasar ta kira wani taron sasantawa kamar yadda sakataren gwamnatin kasar Bos Mustapha ke bayanin abin da ke kawo tsaiko kan batun ƙarin albashin. Gwamnati na dakon kammala aikin da kwamiti ke yi ne da zaran an miƙa mata rahoto. Gwamnatin za ta ɗau matakai wurin ɗabbaka abubuwan da wannan rahoto ya ƙunsa. To amma baki ɗayan ƙungiyoyin ƙwarago a Najeriya sun ƙaure cewa zaman wannan tattaunawa. To ko menene dalilin su? Comrade Nasir Kabir ya yi ƙarin bayani. ba mu yadda da wani kwamitin da suke jira ba a mu ba za mu saurare su ba duk wannan mun ɗauka dabara ce ta a yi ta wasa da hankalinmu a yi kuma wasa da hankalin ma'aikatan Najeriya lokaci yana wucewa a shiga wani sabon shekaran babu magana ƙarin saboda haka muna ɗaukar sa ne har yanzu a matsayin yaudara. Gwamnatin tarayyar da a 'yan tsakanin nan na yin duk iya ƙoƙarinta na shawakan ma'aikata su dakatar da aniyarsu na fara wannan yajin aiki da za a fara gobe a irin wannan kokari ne ma gwamnatin ta ruga kotu inda wata kotu a nan abuja ta ba da umarnin dakatar da wannan yajin aiki amma 'yan kwadagon sun ce a tafau yajin aiki fa daga gobe ba gudu ba ja da baya mu 'yan Najeriya ne ko masu bin doka babu wata kotun da ta kama mana wani sammacin cewa kada mu yajin aiki kuma ba mu ga wannan da takarda na hana yajin aikin nan ba doka ce kuma ta bamu daman cewa mu zunduma cikin yajin aiki insha Allahu za mu zunduma cikin yajin aikin sai ba barazani. yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko akasinsa da wannan yajin aiki zai yi hassan mai na kaina muryar amurka a abuja nigeria